ka faɗi eh ya na gane shi kenan in ce gaba ɗaya ne ma hadisi eh, to ga ake to babu gyara amma dai bari mu gani ma min abdin yashrabul ma al-qara kai daidai da naka wa yadkhulu bi ghairi adhan kaga ruwan kai zai shiga ba cutarwa wa ya farjo ruwan zai shiga ne zallar kaga babu ciwo da zai cutar da mutum a ciki madarar ruwan wa ya farjo al'aza kaga ruwan kuma zai fitar da cikin cutar daga ciki mece ibni wana aina karanta fa da kullu bi gairi zai. halittar babban tsagam gani a yau wata jaka a kone ɗane ne shi ba kai ka jaka sabon wadda so sabiri na ba yauwa ka ce kai ma ka je ka a koma da me ka ce shi buzi eh, waya karuju akwai bigairi ko ai gairi ne kawai a ɗan ƙarfi ne dai babu ƙarfi ya tsuru da gairi azab so ya bambanta gaskiya to eh? irin wannan ya tsuru da bai azab kai ku kaɗai da wanda ni da shi ya kai ku an tsokano su yanzu duk wani ne ya tafi ya ja tsako na shi wanda yake da shi su waya ne babu waya da waya kai kaji yace ya sai ka saura wani ce ne ita ko sai ka samu wurin ai mushkilar ai shi ma da ya san ne sai da ya kuma ba yana sai kora ba yanzu ya tashi yanzu alhaji bature ya sallame shi wakalar hassan ko shi ne farkon magana da eh. aikan karshe-karshe da shi يدخل Ni أذى na نيمان النبار بغير أذى ya yi daidai da wanda ke cikin abun nan illa waje ba alaihi shakuru to amma naka nan naka ya ce bai aza sabon bugu ne in dan ake bambancin tsakanin su dai ya kharuju ya kwarujo bil'aza ta da zai fitar da cutar da ciki to amma kuma ya yi daidai a ce ya siga bai cutar ba ya fita bai cutar ba ainihin maka ga yi to a aka maganan gaza ke sarhan ba di eh, sarahan eh, sannan sarahan ita ko sai maganan wannan yake cewa ya eh? masarakan dai a ciki amma sarahan ne ko babu ne a wancan na da duba abin nan sai maganan jazamun nan an gane ko jiya sai na koma na ce kai wani ya ce ya duba ya ga shi jazamu ne ana shi ina tuni na da gefen mu da bayo da tubo na rafa ba inda na gauri na zaki tashi ko nabi nabi Allah ta yi ne na gano ga inda ninawa inda aka ce samitu abdullahi ko abdullahi da ko bin zaidi ya kulu ashkuru ya akhudhu bi jazmi alhamdi zayin amma akwai mai zalunci wancan ma wanda nake tsaho da shi wanda na sayo daga Saudiya zubun ne zanun ne na jini tarar ne da dullabi na na je na tsako yanci to kai eh, saboda zai ya zama tabbas a kai da kyarni ya zama a fili ce magana riko gane ya yi haka sai ku dinga faɗa ko wannan fa kuna kuna wancan muna cikin karatu kuna dakatar da su Eh? zayi wannan ne zayi in kana in za ka sai ka sai irin wannan a kan waje zai da shi wannan sai ka ci yawa na ka akwai bilayi to ya sani da babu? a dai ne mu ke da bugun labarai eh. yau su bare bare sun samu mutum ɗaya ya musu garkuwa yanzu ku sha abu saboda mutum ɗaya na kyale saboda mutum ɗaya ina son ga eh, eh. yakunu eh sai ah, ya kula shukuru? yi ofazu ana riko da himma daga eh? da eh da bijasin alhamdi ai abin da da da karfi tsanin godiya wa asalihi da tushen godiya wa far'ihi ya fi kan وحتى وانت بجزم ثاني حتى فطر شيء ما جزم فيه شيء لما ندير هذا دي مجينا مكتوب فسبب بعض العلماء إلى أخ له wani malami ya rubuta zuwa wani dan uwan shi amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi qad asbaha min ni'amillahi bina mun waye gari ni'imomin Allah cikin ni'imomin Allah malan husihi ba mu iya gari da shi ba ce ba bai ce babu a fatan babu ina tuna bakanan babu akwai mata Isma'ila da annabi Ibrahim ya zai same su ya ce yaya take ba abinci babu lafiya babu kaza babu kaza babu kaza babu gaba ba da ya dawo yake wani tsoho ya zo ya tambaye ni ya ce masa ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza shi kenan sai zai ce me yake daga nan ya ce amma ya ce a ne canza kofa ke kofar gidan ya ce a canza kofa gida ya ce ki ce kofar gidan gidan ka ce su ke ka ko da ya cikin ka'idoji amma Allah ya jarabce ka da mutum ai babu babu babu musifa ce kai ma kuma bai kamata ka dasa mu mutane ba kaje wajen wannan ka ce ba ka da shi kaje wajen wannan ba ka da shi na roki Allah na roki Allah ne har yanzu Allah bai samu ba amma na san ba zan samu ba wannan kai kuma me yasa kai karon shi abin da ima ya nuka abin da kake nema من عمل لا لا لا نحصيه ma كثرة ما نعصيه da yawan saba masa da muke yi duk mu amma ya dare ayyuhuma na shukuru mu ba mu san menene za mu wa ba shin mu gode masa kan ya kyale wani ta sakonsa ko mu gode masa akan ni'imomin da yi mana wanda za mu gode a ciki وما يدري أيهما نشكو الجميل ما يسر shin kyakkyawan abin da Allah alherin da Allah ya buɗa mana am qabihu ma satara munanan ayyukan da aka rufa mana asiri wato hatta mutum ya san laifin sai malam sai ka zauna da malaman nan tukuna nan za ka tabbatar da kai ba komai ba ne ba وقيل للحسن ها هنا رجل akwai wani mutum a nan fa kila nan anguwa la yi jalisu nasa bai zama da mutane a a ilaihi maimakon a cikin wata cin naman sa haka sai je ya shi ka fa'alahu an dalika kai me yasa ba ka zama cikin jama'a fa qala inni amsi wa asu nakan waye gari da kan yi mafice da kan yi asubahi bai na zambi cikin zunubi fi da nake da yamma daban na safe daban na yamma kama an kwana ana yi na safe an zo an wuni ana yi kuna cikin wa'ina sabon asbo bayan na Wani wa ni'imatu kuma ni'ima wa wa cigga ko ni sabo jasimomi fara'aitu an ashgala nafsi nake son in shagalantar da raina anin nafi in ba ta aiki daga mutane bi istighfari min adh Zambi neman kafaran zunuban wa shukri lillahi da yawa Allah kan neman ta'ala talan ni'mati mu ga sabon Allah ko muna son a buɗa mana sannan kuma mu ci gaba da sabon Allah na dama babu ko neman gafara ma ba a ka sannan mutum sai dinga ganin kamar ya yi komai yanzu abin da ya rage Allah ya rage قال له الحسن أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن صحيح كافي حسن البصري ما إلي قال أما أنت عليه يقول لك والله متنجي كود أبن ده Ya يا شيخ محمد Allah zai samu ma mu samu mu